Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barka mu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Juma'a 18 ga watan Satumba a shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin ƙauyen kura da ke Nijar wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum takwas ciki har da wasu Faransawa. To ko mai masharhanta ke cewa game da wannan ikirarin? ba wani abu ne mai mamaki irin yadda suke neman ko ta kaka su samu gindin zama cikin wannan yanki musamman na jamhuriyar Nijar kuma ba su samu ba to irin hari haka na ɗauki ɗaya wani abu ne wanda za su ƙoƙarin musamman kusa ko su turawan ko su 'yan kasashen waje saboda su samu wani abun da za a rika magana a kai a Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a jihar Edo da ke kudancin Najeriya An kammala shirye-shiryen gudanar da zaben kujerar gwamna a gobe Asabar 19 ga watan Satumba idan Allah ya kai mu. Muna kuma tafa da rahoto na musamman daga ƙasar Kamaru. Har ila yau za ku ji labaran wasanni daga ƙasar ta Kamaru, amma kafin nan ga Zara Aminu Fage da labaran duniya. Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka. haka. wata kungiyar waye a burundi ta ɗauki alhakin kai harin baya-bayan nan kan jami'an tsaro da kuma kungiyar matasan jam'iyya mai mulki inda ta ce ta kashe mutane da dama kungiyar ta red taraba ta ce ta kai hare-haren hakan ne tsakanin ranar lahadi zuwa alhamis kan sojoji da 'yan sanda da kuma membobin kungiyar matasa ta imbonarakuri wadda aka fi kira da kungiyar mayaka kakakinta patrick nahimana ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa sun kashe sojoji 28 da 'yan sanda da mayaka goma sha biyar sannan sun jikkata 40 a lardin Bujumbura da ke karkarar yammacin kasar da Rumanje da ke kudu maso yammaci da kuma Bururi da ke kudanci. Ba za a iya tabbatar da ainihin adadin waɗanda aka kashe ba. Nahimana ya ce an kashe uku daga cikin membobin ƙungiyarsa ta Resistance for for the Rule of the Law Taraba wanda ake nufin taimako da harshen Burundi sannan an kuma kama ɗaya Kusan rabin Amurkawa ko kashi 49 cikin ɗari sun ce tabbas ko watakila ba za su yi rigakafin coronavirus ba idan har an same shi a yau yayin da kashi 51 suka ce za su yi. A cewar wani bincike da cibiyar Pew Research ta gudanar a farkon watan nan. Kashi 49 da suka karkata ga kin amincewa da rigakafin sun yi nuni da yiwuwar samun illa daga rigakafin. Akwai damuwa matuƙa game da amincewar jama'a akan rigakafin covid-19 da zai shigo kasuwa a watan mayu binciken cibiyar pew ya nuna cewa kashi 72 na amurkawa sun ce za su yi rigakafin idan har an samu kashi 21 ne kawai a binciken jin ra'ayi suka nuna tabbacin cewa ba za su yi rigakafin ba binciken pew na baya-bayan nan ya gano cewa kashi 77 na amurkawa sun yi imanin cewa akwai yiwuwar hukumomi su amince da amfani da rigakafin Littafin da ake kan kirkirowa Amurka tun ma kafin a gama tantance rashin haɗarinsu da kuma ingancinsu Iska mafi muni a duniya a wannan makon bata cikin gurɓataccen wurare da ke Indiya ko China. A yammacin Amurka kuma inda wutar daji ta yi kamari ta mamaye yankin da hayaki nan ne iska mafi munin take. Garin Portland na jihar Oregon kuma shine na sama a ma'aunin gurɓatacce iska a jerin manyan birane a wannan makon. Sai yankin mashigar ruwan San Francisco inda a jiya Alhamis ya shiga kwanaki talatin a jere ƙarƙashin gurɓatacciyar iska. Alƙaluman da suka gabata sun nuna kwanaki goma sha hudu da aka yi da kuma a yayin gobarar a cikin shekarar dubu biyu da goma sha takwas Kama daga Amurka zuwa Brazil da Australia har zuwa yankin Arctic. Canjin yanayi na taimakawa wajen haifar da ƙaruwar wutar daji da kuma gurɓatacciyar iska da yake haifarwa. Masana kimiyya sun nuna cewa gurɓatacciyar iska na iya janyo mutuwa ɗaya daga cikin manyan binciken ya gano cewa yawan shakar wata irin ƙurar gurɓatacciyar iska wadda ake kira pm2.5 ita ce ta biyar a jerin abubuwa masu haddasa mutuwa a duniya ofishin shugaban philippines rodrigo duterte a shekaran jiya laraba ya karyata ikirarin da kungiyar sa ido kan kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta human rights watch ta yi cewa kashe-kashen da ke da alaƙa da miyagun ƙwayoyi da 'yan sandan ƙasar ke yi sun ƙaru matuƙa a yayin matakan kulle don hana yaɗuwar coronavirus kungiyar taraji ta faɗa a cikin rahotonta na ranar 8 ga watan satumba cewa kashe kashe ba bisa ka'ida ba shine babban salon da Duterte yake amfani da shi wajen yaƙi da miyagun ƙwayoyi wanda ya ƙaru da kashi hamsin daga watan Afrilu lokacin da aka fara ɗaukar matakan ƙulli har zuwa watan Yuli idan aka kwatanta da watanni hudu da suka gabata. Wannan ikirarin ya janyo ayoyin tambaya game da yadda hakan zai yiwu kuma ya tayar da ɗaya daga cikin batutuwan ƙasar yayin mawuyacin hali halin da aka shiga lokacin annobar. Kungiyar ta Human Rights Watch ta ce mutane 155 ne jami'an tsaro suka kashe daga watan Afrilu zuwa Yuli, daga 300 na watan Disamba zuwa Maris. Matakan na yaƙi da miyagun ƙwayoyi sun yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 5,810 da ake zargin cewa dalilai ne da masu ta'ammali da ƙwayoyi a yayin ayyukan 'yan sanda tun daga shekarar 2016. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin da ya yi sanadin mutuwar 'yan Nijar biyu da wasu Faransawa su shida a ranar tara ga watan Agustan da ya gabata a ƙauyen Kure mai tazarar kilomita 60 daga Yamai babban birnin ƙasar. Abinda masu fashin baki kan sha'anin tsaro ke cewa bai zo da mamaki ba. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. Kamfanin dillancin labarai na AFP daga ofishinsa na birnin Paris ne ya ruwaito wannan labari a daidai lokacin da jami'an jamhuriyar niger da na Faransa ke gudanar da bincike da nufin tantance gaskiyar abin da ya faru a dajin yawon bude ido na garin Koriya da ke yankin Tilaberi inda aka hallaka Faransawa shida da 'yan rakiyar su 'yan Nijar biyu da hantsin ranar Ladi tara ga watan Agustan 2020. kome masu sharhi akan sha'anin tsaro ke cewa a game da ikirarin na kungiyar IS ga ra'ayin alka kasim abdurrahman babu wani tambaba an san irin hikimomi ne nasu kuma ko daga gani wani abu ne wanda da alama an shirya shi kuma ana da masaniya don ba wani abu ne mai mamaki irin yadda suke neman ko ta kaka su samu gindin zama cikin wannan yanki musamman na jamhuriyar nijar kuma ba su samu ba to irin hari haka na ɗauki ɗaya wani abu ne wanda za su ƙoƙarin yi musamman Um, bisa ko su turawan ko su 'yan kasashen waje saboda su samu wani abin da za a rika magana a kai a kan shugaban kungiyar kare hakkin jama'a ta alternative espasi tuwayen musa cangari ya yi allah wadai da yadda kungiyar ta is ke alfaharin kashe bayan allah da basu ji ba basu gani ba eh, ba mu goyon bayan a ce an yi kisa bisa kowane bil'adama kuma muna ah, allah wadai da abin da ya faru su kungiyar ic sun ce sun dauki alhaki wannan abin har suna ikirari kamar wani abin eh, a zo a gani ne aka yi eh, wadanda mutane ne wanda civil wanda ga sunan horar hula ba wani abu ba gare su ba wani su makamai ba gare su ka zo ka hallaka su ba abin a zo a gani ba ne wannan dai ba shine karan farko da kungiyar isis ke ɗaukar alhakin muggan hare-hare a yankin sahel ba saboda haka manazarta ke kara jan hankulan hukumomi akan maganar tsaurar matakai akan iyakokin kasashe. abin da ya ba su saukin yin haka ga burkina faso sun zo sun tar da wuri a bude musamman iyaka da jamhuriyar nijar a gaskiya yanzu abubuwan da suke gudana 'yan satuttukan nan tsakanin su rikicicika na cikin gida yana kara. nisanta su ga ƙudurin da suke da na mamaye yankin saboda suna kashe-kashen junansu tsakaninsu da sauran kungiyoyin kuma ma tsakaninsu ma cikin ƙungiyar ana akwai matsaloli. Na tuntubi ministan tsaron Nijar Profesa Isufu Katambe da kakakin gwamnati Zakariya Abdurrahman ta telefon sai dai daga cikin waɗannan mambobin gwamnati ba wanda ya ɗaga wayarsa na kuma aika musu saƙon text har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban samu amsa ba. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulaiman Mana Barma, to yanzu kuma za mu leƙa jihar Edo a yankin Niger Delta da ke kudancin Najeriya. A halin da ake ciki yanzu dai an kammala shirye-shiryen zaben kujerar gwamna a jihar wadda ta fuskanci rikicin siyasa a baya. Rundunonin tsaro dai sun tabbatar da cewa za a gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali. Ga lami da Abubakar Sokoto da ƙarin bayani. Ranar Asabar goma sha tara ga watan Satumban shekara ta dubu biyu da ashirin ne jama'ar jihar Edo da ke kudancin Najeriya za su fito kwansu da su domin kaɗa su a zaben sabon gwamna a jihar ta Edo. Bisa la'akarin cewar wa'adin farko na gwamna da ke kan mulki a yanzu Musa gudin Obasake ya kawo ƙarshe bayan dai gwamnan da ke kan gado Gudin Obasake a tutar jam'iyyar PDP akwai jam'iyyar apc da fasto eze iyamu ke matakara sannan kuma akwai 'yan takarkari goma sha uku da ke jam'iyyu daban-daban waɗanda za su fafata a zaben na jihar edo zaben na jihar edo dai zaɓe ne da ya ɗauki hankula a ciki da wajen najeriya ko a baya-bayan nan dai sai da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa da haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan najeriya suka gudanar da taro na masu ruwa da tsaki domin tabbatar da zaman lafiya a jihar ta Edo kuma rundunonin tsaro suka ba da tabbacin cewar za a samu zaɓe cikin kwanciyar hankali dangane da jin ƙoƙarin da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kan take yi na ganin an gudanar da zaɓen kamar yadda aka tsara na ji ta bakin mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa Musa Nick Dazan. Muna nan a shirye ranar Asabar za mu aiwatar da zaɓe sa'annan kuma muna roƙon su su fito kwansu da kwarkwatan su su kada kuri'a ranar zaɓe cikin lumana. Mun ganawa na musamman ga jami'an tsaro a nan Benin kuma sun ba mu tabbata za su yi aikin su kuma za su kare mu da kayan zaɓe. Kan jin halin tsaro kuma wanda ya daɗa kawo fargaba ga jama'a musamman a yayin gudanar da zaɓe. DIG Ayabade Olusola shine mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da ke jagorantar tsaro a jihar ya ce. Yana cewa ne jama'a jihar ido ku fito kwanku da kwarkwatar ku musamman ranar zaɓe ku gudanar da zaɓe ba tare da tashin hankali ba ina muku kashe di banda kashe-kashe domin dukkaninku yan uwan juna ne duk wanda ya samu nasara a jihar ta Edo ɗan jihar Edo ne muna ba da shawarar cewa jama'a su fito su kada ƙuri'a su cikin kwanciyar hankali kuma bayan sun kada ƙuri'a su koma gidajensu domin samun sakamakon zaɓe. After casting their votes, they should go back to their respective homes and wait for the outcome of the election. Su ma dai jama'ar jihar Edo da ke dakon kada kuri'a su yayin zaben sabon gwamna ga abin da suke cewa. My name is Augustine from Edo State. Actually, we have tension in this governorship election, but now we are ready for this Saturday election. Wannan yana cewa ne sunana Augustine ya ce lalle muna cike da fargaba a yayin zaben kujerar gwamna don gudun abin da ka iya biyowa baya. To amma duk da haka a shirye muke sai dai kuma muna ba da shawara kira ga hukumomi da gwamnati da ta kara turo muna karin jami'an tsaro shi kuwa wannan ya ce uh, ya ce a shirye muke mu gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali a jihar ta edo sai dai kuwa akwai kalubaloli daban-daban da muke fuskanta amma muna fatar hukumomi za su ƙara tsaimi domin tabbatar da cewa an gudanar da zaben ba tare da tashin hankali ba kallo dai ya koma sama bisa la'akari da da daman jama'a jama'a a ciki da wajen najeriya na ci gaba da dakon ganin yadda za ta kaya a zaben kujerar gwamna na jihar ta edo lamido abubakar muryar amurka daga benin najeriya har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga rahoto na musamman daga kasar kamaru a cikin makon nan ne dai gyauran maharan boko haram waɗanda suka rage a kan iyakar ƙasar najeriya da ƙasar jamhuriyar kamaru suka halaka waɗansu al'umma guda goma sha biyu a wata kasuwa da ke ƙaramar hukumar mayusa ba a yankin kwalfata da ke jihar arewa mai nisa malam yahaya ɗan asalin wannan ɓangaren ne waɗanda suke fama da tashe-tashen hankula na maharan boko haram hajiya barsa a matsayinka na wato mutumin arewacin kasar jamhuriyar kamaru musamman wannan bangare da aka kai hare-hare wanda wani dan kunna bakin wake ya shigo a kasuwa ya kashe al'umma sama da goma sha biyu kuma jikata waɗansu da dama me za ka faɗa akan wani hare da na harin kunnan bakin wake da boko haram suke wa har su a arewacin ƙasar kamaru na'am wato mama garba ainihin wato a arewacin kasar kamaru wato a halin da halin da arewacin ƙasar kamaru take a halin yanzu a ciki gaskiya abu ne wanda yake a cikin eh, halin lahola rabota illa saboda gaskiya yan boko haram yanzu sun shirya wasu salo da yawa na salon kai hare-hare duba ga cewar da suka kai hari a zirebet wato sun kashe mutane da dama suka kai hari a mayo sanaga kaga har da sarki da matar shi da kowa da kowa kaga suka kashe wannan dan gurgunan bakin waken kaga ya kwanta kamar cikin sai na ciwo jama'a suka kawo mai agaji kaga ya tada bama bamai kuma sun kai hari ma a barikin soja kuma da daddare za ga al'umma sun je kusa da wannan barikin suna kwana to ga gaskiya wannan ba karamar matsala ba ce duba ga cewar wannan yankin kasar marwa tana da iya doguwar iyaka da najeriya kuma da ga duwatsu ga dazuka a wannan gurin boko haram suke boye kuma a wannan gurin wato ainihin wani gurin da yawa jami'an tsaro gaskiya ba sa iya shiga to a gaskiya wannan <clears throat> wato hare-haren da boko haram yaron suke kai a kasar kamaru yana nuna ma cewar gwamnatin kamaru gaskiya ta tashi daga bacci kuma ta farka daga bacci kuma jami'an tsaron su su kara a kan yakin da suke yi da boko haram saboda gaskiya sun raina boko haram amma gaskiya boko haram wankin hula ya kai gwamnatocinmu tsakar dare kwarai da gaske to gaskiya kuma yadda za a yi a ce an kawo ƙarshen boko haram wato ya kamata a ce eh, a samu haɗin kai tsakanin al'umman gari da ainihin wato jami'an tsaro kuma jami'an tsaro su rinka ba al'umman gari haɗin kai su daina zalintan al'umman gari su daina cin zalin al'umman gari su daina ba al'umman yi ma al'umman gari barazana saboda al'umman gari kaga in ba su haɗa kai da jami'an tsaro ba in jami'an tsaro ba su haɗa kai da su ba babu yanda za a ce wato ainihin jami'an tsaro sun samu nasara saboda boko kwaran ba nufin gare su ba suna cikin al'umma ne to ga al'umman gari kuma suna jin tsoron jami'an tsaro yau in ka je ka ce ma jami'an tsaro ga boko haram kowa ne boko haram ne ko ga inda suke wallahi bincike da je ka dawo kadai da rike ka a police station kadai ya ishe ka to ya kamata a ce a fiddo da wani tsari yadda za a boye sirrin eh, ainihin al'umma wanda suka ba da jami'an tsaro bayanan sirri kuma ya kamata a ce gwamnati ta inganta ma jami'an tsaro albashi saboda su kansu a can din suna da matsaloli sosai shi yasa zaka ga sun shiga harkan cin hanci da rashawa sun shiga harkan kasuwancin su to kaga dole kaga kuma boko haram ta shiga harkan da take kuma ta ci gaba da take kamar ta fi karfin gwamnati to ya kamata a ce eh, al'umman gari su rinka daurewa a duk da haka suna ba jami'an tsaro bayanan sirri suna bayyana ma boko haram su haɗa kansu da jami'an tsaro a haɗu gaba ɗaya aikin aikin tsaro ba na jami'an tsaro kaɗai ba ne a haɗa kai gaba ɗaya har a ga yadda za a yi wato a kawo karshen ainihin 'yan ta'addan boko haram ko da cikin makonni biyu da suka gabata ma dai sai da maharan na boko haram suka halaka mutane goma sha takwas a wani hari da suka kai bayan matsalar hararin na boko haram kuma sai kuma da dambaruwar siyasa a ƙasar jamhuriyar kamaru an da gwamnatin shugaba biya wanda ya kwashe shekaru talatin da takwas a kan kalibar mulkin ƙasar jamhuriyar kamaru ya ba da izinin cewa za a gudanar da zaben shugabannin gundumomi a ƙasar irinsa na farko kenan wadda za a gudanar sai dai jagoran 'yan adawan kasar dr maurice kanto ya yi kira ga magoya bayansa na jam'iyyar nrc ya ce shi fa idan dai har shugaba biya ya yi kokari cewa zaunar da wannan zaben na rana shida ga watan disamba shekara 2020 din nan to sai dai a yi kare jini biri jini anda yake kira ga magoya bayansa ya ce ranar 22 ga wannan watan na satumba shekara 2020 da cewar kowa ya fito kan hanya domin abu da babban zanga-zanga amma alhaji wani sharudu ɗaya daga cikin dattawan ƙasar kamaru a ƙarƙashin jam'iyyar shugaba biya ta fdpc ko cbdm ya yi kira ga al'umman ƙasar cewar kar su kula da kiran da maurice kamto ɗin ya yi musu na cewar rana ashirin da biyu ɗin da su fito kan hanya ya ce yin hakan bai da wata fa'ida alhaji wani Sharudu a matsayinka na babban dan siyasa ƙasar kamaru kuma musamman a jam'iyyar nan ta rdpc ko a gashi wato ɗan adawan ƙasar kamaru maurice kamto ya kira cewar a ranar talata za a gudanar da zanga-zanga wadda ya ce sai dai a yi kare jini biri jini tsakaninsa da magoya bayansa da kuma jami'an tsaro a ƙasar kamaru kai ne zaka faɗa akan jan hankalin matasa domin kasu shiga cikin irin wannan rudani da ake garin su kuma abin bai zai haifar wa wato jama'a da mai idanu ba me zaka faɗa kai eh to abin da zan ya faɗa kai shine cewa ba wani matashi muna kira ga duk matasa maza da mata da dattabai kada kowa ya ji wannan magana ya shiga saboda wannan shi mutumin shi da kira kanto. maurice capto mutum ne wanda yake so ya kawo mana fitina a kasa tun da zaɓe ya ki tafiya zaɓe ba wani wanda ya hana shi tafiya zaɓe ba gwamnati bai hana shi tafiya zaɓe ba shi da kan ya ce ba za shi zaɓe ba to bai da kansilo ko ɗaya bai da deputy ko ɗaya bai da mayo ko ɗaya a dokan ƙasan kamaru kuma wanda ba da ko kansilo ɗaya balle mayo balle deputy bai da wani magana cikin maganan zaɓen kamaru saboda haka shi yana so ne ka mana rikici a ƙasa a banza ya ɗabi nashi yayan ya je ajiye a ƙasan waje yana so ya fito da yayan mutane a samu a kashe wani ya so ba cewa a kaza kaza kaza kaza saboda haka mu muna ga dukkan jama'a maza da mata da dattabai kada kowa ya ji wannan magana kuma kar kowa ya fito zaben da za a yi na senator na na na eh, regional eh. zaɓe ne na ƙarshe a kamaru domin duk abin da suka faɗa cewa gwamnati bai saka ba an saka eh, eh, senatorial yanzu saura regional ne saura na decentralization ne saura regional regional za a yi shi daga watan december wannan lokacin duk wani matsalar da yake cikin kabaru zai warware da kanshi tunda kowane jiha zai zaman kanshi su yi su su gyara nasu jihar to ni ban ga wani fitina da zai ce zai jawo mutane wai su zo suna wani zanga-zanga ba zanga-zanga akan me shi bai da ko kontilo daya a cikin abin na politik cikin yin kasa to eh, kamar yadda yi magana cewar me yasa ba za a gyara rikicin bangaren masan faida ce ingilishi ba ah, gashi kuma shi ma ne jan kundi ya bi bayan sai ce gaskiya ya kamata a ce an sai da wannan zaben an yi wannan aiki tukuna kafin a dawo a ci gaba da gudanar da siyasa wannan na eh, abin da yake wucewa tsakanin jihar bamin da da southwest hmm. jihar ingilishi hmm. gwamnati na gyarawa duk taron da aka yi babban taron da aka yi na dialogue duk yana cikin kundin abin da aka faɗa abin da suka faɗa taron ne gwamnati yake yi yanzu su jira mana su gani in aka gama ba an ce eh, wannan sashin jihar suna da statute hmm. eh, special statute special hmm. statute wato nasu abin da jihar su daban ne da sauran jihohi to su jira su ganin an saka wannan don wannan ne karshen zabe da zai sanya duka rikicin da ke cikin kasan kamaru to bai so a yi yana so an ji ce shugaba ya ki sakawa an ki yin wannan zaben akan shi ne yake kawo mutane fitina fatin da suka tafi zabe kap. na opposition ba suna ciki ba wa zai hana tafiya zaɓe zaɓe ne kuwa wanda ba kowa da kowa ne zai ba zaɓe ne wanda duk sai mai mayor da kansilo su ne za su yi wannan zaɓen in ba ka da wannan ba za ka iya shiga cikin wannan zaɓen ba to saboda haka yanzu bai zai isa yanzu kamar kabra lebi ya ce masa kar kansilo su tafi zaɓe ba zai iya ba saboda shi mai gidansu a nan mayo yana nan deputy yana da mayon shi kuma guda nawa ne ko shida ne ko hudu ne yana da su to mayo kuma suna suna eh, consular kuma na karkashin su mayo ne hmm. in ya ce ya fita ciki wato duk shi ma sai fita gwamnati kenan saboda haka bai iya politik ba ya je koyan da ake yin politik masu magana suna cewa idan kunne ya ji to gangan jiki ya tsira nama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru Madalla a gaida awal garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamar ko jagororin hukumar sun fara kaduwa don irin barazanar da shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ka suka yi na janyewa kasar wasan da za a gudanar a kasar ta kamaru na tamola domin cin kofin nahiyar afirka da ma wasan zakarun nahiyar na masu bugawa a cikin gida shan malam zakari ya yi mini karin haske kan wannan matsalar da take da mata kunno kai a kasar jamhuriyar kamaru eh, malam awal garba game da ɗage wasannin da ya ci a buga a ƙasan kamaru na shan da kan a 2020 da 2021 da kaf ta ɗage wayannan wasannin zuwa 2021 da 2022 eh, lailai zan iya cewa abin yayi wa kamaru kyau don in ka lura akwai waɗansu kurakurai da kamaru ta fara samu a wancan lokacin a dubu kasan kan dama an yi niyan buga shi a dubu biyu da goma sha tara a kasan kamaru amma duba da ganin ba gama waɗansu ayyuka ba waɗansu gine-gine aka ɗage wannan wasan a kasan kamaru aka kai shi kasan egypt wanda aka buga shi lamin lafiya Eh, abin da zan ce eh, kamaru abin ya yi musu kyau don akwai waɗansu shirye-shiryen da ba gama ba da waɗansu gine-gine a yanzu lokacin da aka ɗiba musu nake gani za su samu su kammala wannan ayyukan kuma tabbatarwa kaf za ta tabbatar mu da wannan wasan in lokaci yayi eh lallai lallai daga sai kwarai daga sai za za tabbatar don a wannan lokacin an samu kammala duk wayannan ayyukan da ya saura nake gani ba za samu wani matsala ba mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru To yanzu kuma ga zara ta dawo da takaitattun labaran duniya. wata kungiyar waye a burundi ta dauki alhakin kai harin baya-bayan nan kan jami'an tsaro da kuma kungiyar matasan jam'iyya mai mulki inda ta ce ta kashe mutane da dama kungiyar ta red taraba ta ce ta kai hare-haren hakan ne tsakanin ranar lahadi zuwa alhamis kan sojoji da 'yan sanda da kuma membobin kungiyar matasa ta imbonarakuri wadda aka fi kira da kungiyar mayaka Kusan rabin Amurkawa ko kashi 49 cikin ɗari sun ce tabbas ko watakila ba za su yi rigakafin coronavirus ba idan har an same shi a yau yayin da kashi 51 suka ce za su yi. A cewar wani bincike da cibiyar Pew Research ta gudanar a farkon watan nan. Kashi 49 da suka karkata ga kin amincewa da rigakafin sun yi nuni da yiwuwar samun illa daga rigakafin. Iska mafi muni a duniya a wannan makon bata cikin gurɓataccen wurare da ke Indiya ko China. A yammacin Amurka kuma inda wutar daji ta yi kamari ta mamaye yankin da hayaki nan ne iska mafi munin take. Garin Portland na jihar Oregon kuma shine na sama a ma'aunin gurɓatacce iska a jerin manyan birane a wannan makon. ofishin shugaban philippines rodrigo duterte a shekaran jiya laraba ya karyata ikirarin da kungiyar sa ido kan kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta human rights watch ta yi cewa kashe-kashen da ke da alaƙa da miyagun ƙwayoyi da 'yan sandan ƙasar ke yi sun ƙaru matuƙa a yayin matakan kulle don hana yaduwar coronavirus Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Malam Musa Ibrahim zaria wanda aka fi sani da Malamin Auduga wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya Alhamis. Allah ya ji kansa da rahama Amen. A gefe guda kuma muna miƙa saƙon murna da fatan alheri ga iyalan Justice Ladan Bude Samiya. saboda naɗin sarautar magajin tsamiya da mai alfarma sarkin musulmi abubakar sa'ad na biyu zai yi mashi a fadarsa gobe asabar da karfe 11 na safe allah ya taimaka amen har ila yau muna miƙa saƙon taya murna ga tsohon sufeta janar ɗin 'yan sandan najeriya Alhaji Suleiman Abba bisa ɗaurin auren ɗansa Ismail da amaryarsa Halimatu wanda za a yi gobe Asabar idan Allah ya kai mu. a masallacin Juma'a na Umar Ben Khattab da ke dangin about a birnin Kano. Allah ya sa alheri amen. To yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da da Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.